haka ɗan adam ya kamata ka yi tunani duk abubuwan gada mun ka jero babu wani mutum guda bayan su banda Allah kuma in an ce a samo wani mai yi ba Allah ba ba ka da duk wanda mutum ya kai ga husaha ya dai kai ga kwarewa yadda zamani ya ci gaba abubuwan ga aka waɗi wala ba mai yi amma ga wata shin ana tambaya ku da ake cewa ku bauta ma Allah kun ki an mani ya hadikum shin wane ne ke shirye da kuwa yurshidukum mai shirye da ku ila maqasidikum zuwa ga bukatocinku fi zulumatil barri a cikin duhun dare wato cikin duhun tudu wal bahar da duhun koji in an ka ce lokaci ya kai rana ta faɗi dare ya yi kana bisa ga tudu kana so ka yi tahiya babu fitila sai dai ka yi amfani da sanin hanya shi akwai wani mai in shirye da ke zuwa ga inda za kana babu walbahar haka na cikin kogi in ka hawa wake shirye da kai ga hanyar da za ka bi zuwa ga bukatocinka bin nujumi da tarmamu Allah shi ne ke shirye da kowa lailan da daddare da tarmamu wa bi alamatin arzi da alama ƙasa na haran da rana idza sabartu in kunta tahiya wa hiya zulumatul layli layali shine duhon da rai adafa ha ila albad sai an ka jingina ta zuwa ga tudu walbar kogui lil mulabasati aw al muradu mushabahat turuq wanda ya kama da hanyoyi cikin kogi yuqalu dariqu dariqatun zalma ana cewa hanya mai duhu ay la lahaba hakki garita kai in kun bar wannan wa man yursil riyaha wane ne ke aiko iska nushran mai waɗewa bayanai da rahmati kamin ruwa in za a ruwan sama iska mai zakkuwa mai taushi mai laushi wanda da ji ne sai a ce akwai alama za a yi ruwa shin wani na ka turo shi o'o oh, oh, ai qudamul madad wa hadha min mutammimati amri al-khilafati wannan yana daga cikin cikin al'amari halifanci lishimalihi ala ijabatul muntari don ya haɗe da tanka matsatse wa kashfi su'i da kuran yawan mummuna wa jalbil manafi ja amfani kasiratin masu yawa a ilahun ma'allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka alƙalim alkhaliku amma shirkuna Allah ya ɗaukaka mai iko mai halittawa ga abin da suke haɗa shi da shi min al-makhluq al-ajiz na daga abin halitta kasashe wanda bai iya komi sun ma'adara ba amma zakara ila zikirin ni'matai ijadi wal i'arati zuwa ga ambatan ni'ima duk ta samarwa da kuma maisuwa bi kaulihi haka an manya mu da'ul khalqashin wane ne ke fara halitta sun mai idu sannan kuma ya mai da halitta ba adal mauti bayan mutuwa ɗan adam ko kaki ko kasu ba wanda ya halice ka sai Allah kuma za a rasar da kai ba an rasar da kai kuma a samar da kai ba mai samar da kai sai shi wa in lam ya'tarihu bil i'adati ko da yake waɗanda aka magana su ba su hurci da ana mayarwa ba liqiyamil barahin alaiha domin tsayuwar dalilai akan mayarwa don haka an kace kuma a maida ku abin tambaya wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi ne ke ba ku abinci daga sama da ƙasa bi asbabu samawiyya da dalilan da ke mutuwa daga sama wa ardiya da kuma waɗanda ke zakuwa da ƙasa ijimalun dunkule wane ne ke saukar da ruwa a noma abinci don a samu cimaka wane ne ya yi muku ƙasa don a noma abinci a samu cimaka to wannan magana da an ka yi cewa wa manyar zukukun mina sama'i wal'ad wa fazlakatun lima ta ƙaddama wannan shine fazlaka matattara komi da komi ga abin da ya gabata wato bayan duk an yi bayanai an yi bayanai an yi bayanai madauran bayani to nan in ya zan dan adam ba wanda ma ka shi abinci ya shi abinci sai Allah to ya san duk abin da an ka faɗa ga Allah to shi ne tabbatacce Allah ka ganar da mu isharatun ila itimamil hujaji wannan nuni na zuwa ga cikan hujjoji a ilahun Allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah ya fa'alu shai’an min zalika mai aikata wani abu daga cikin waɗanga? ƙol ka ce in sun ka ce eh to hatu burhanakun kadalin lanku alama yau khalo ma zakarna bisa ga abin da ke saba ma abin da mun ka ambatu in kuntum sadiki na fi ishirakiku in kun zan masu gaskiya a cikin shirkinku ku fa inna kamalul qudrati min lawazim ilahiyya kammala iko ga komi yana daga cikin abin da Allah zai ga zaman wanda a haka ilahu tasjilu alaihim bil kadhib wannan rubutawa na da tabbatarwa gare su da ƙarya wa anna ma yaquluna muqtaliqun abin da suke faɗa abin kakawa na wa ma hawa nafs kuma yana daga cikin son rai walamma bayyana istisnafi bil qudrati attama lokacin da ya bayyana da keɓantuwa ta yi da iko cikakke a taba a huma huwa kala wazimu muhimmi da tafarudi sai biyo shi da abin da zan kamar lazimi gare na kaɗaituwa bi ilmin gaibi da ilmin gaibi ƙala mujiban su'alan an waƙati ƙiyami sa'ati ƙul haka bayan haka sai Allah ya kore ba wanda ya san gaibi sai shi ƙul ka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu man fis samawati wal ardi gaiba ba wanda ya san gaibi a cikin samai da ƙasa min al mala'ikati wan nasi muna tare da kuwa da mala'iku da mutane ba wanda san gaibi ma an anhu abin da kuka barin su wala mai dalilin wallahu alai Allah bai lekar da su kai ne ba illa lakin Allah sai dai Allah ya alamu Allah shi san gaibi istisna umun qadun A ala lugati tamimin aw mutasilu ala tawil man ta'allaqa ilmuhu biha shine Allah wa dala alaiha ya leƙa gare ta wa innahu amun fi ta'ala komi da komi ba wanda san gaiba sai Allah wa fi ulil ilmi min khalqihi wa min mawsuli aw mawsufin shi min wa fi ulil ilmi min khalqihi wa min mawsuli aw mawsufin wa ma yash'uruna ad-damir liman aw lil kafarati damirin ko ya koma ga mantin can ko ya koma makafirai to ba su sani ba ayyana yau asu ne yaushe na za a tayar da suwa mata yaushe yusharu ne yaushe ake tayar da suwa Allah allazi huwa ahammul umuri indahum ashe wanda ma bai san sadda za a ta sai ba in ya mutu ya san gaibu kenan domin wannan ya shafai so bai san shi ba takidul nafi ilmul gaibi in anhu wa ayyana murakkabatun min ayy wa ana qalahu fi anwa tanzili wa qala fi gayatil amani fa yu'anu min ana ya'inu intaha qult la yasimu bihi illa an man kana azimu sha'ani ba wanda ke samun himmantuwa da wannan sai wanda ya zama mai girman sha'ani min zamani na zamani al-mustaqbil wanda aka dun fara ولما نفى عنه علم الغيب أضرب عنه إلى بيان أن القيامة التي haka a ina tun? cewa alƙiyama wadda ba makawa lalle za ta kasance lil hujjoji ga hujjoji ala zalika zuwa ga bisa ga wannan la ya'lamuna ba fanta ba ba kai fa ya'lamuna al-ghaiba ya za su sanin gaibi Allah ya yi wannan domin ya gwada mana ƙiyama ma ba santa za su za tsaya abu balle gaibi sai ce bi ƙaunihi bali daraka haka bal bari wannan magana idaraka ilmuhun fil akhirah sun ma bar magana gaibi da kaza da mi ilmin nasu ya wuce har ya kai ga wato sun bibi ilmin nasu ya sadu ga cewa sun san sun wuce magana gaibi nan nan duniya bi tashridi dali wa maddahu wa da hamzati kabla lil jumhuri asluha daraka ubdil ta udalan. وأدن بما في الدال واجتلبت همزة الوصل ومعناها تتافق وتلاحق يا بيبي يا رسكو حتى تحكم حيك وتترك علمهم في الآخرة علمهم أشكال اللاهرة ولم كثير أبي أمر وأدرك بوزن أكرم أي لهك علم يا رسكو زوج اللاهرة أي بها أي هل علموا حقيقة أنها واقعة hatta yas'aluka an wakati waqati ha, shi sun yi sani Hakikatan an na haqiqatan a waqi'atu bi abqwata ai ba su sani ba hatta yas'aluka hasu tambaye ka an wakati waqati maji'iha lokacin zakkuwarta ai laysa al'amru zalika. bal hum fi shakkin suwa bari wannan magana suna cikin shakka min ha daga lahira kaman takayyara fi amrin la yajidu alaihi dalilan kamar wanda ya ɗemo ga al'amari bai samu wata hujja ba to haka suke bal hum amuna ha bar wannan magana su makahina gabanin sanin lahira la yadrukuna shay'an min dalailaha wal idrabat thalatha wato idrabin gad an guda uku li bayani ahwalin don bayani halayen su na li bayani ahwalihim don bayani halayen su wa sawa awwalan Allah ya sibanta su farko bi adami shu'uri da rashin sani bi waqtil ba'si lokacin tashin alkiyama summa taraka sana ci gaba ila annahum la yaqiruna bil akhirah ba su ko hurci da lahira ba san gaba dai summa ila annahum khabiduna suna fagamniya fi sha'anihim a cikin sha'anin su hadaba irin fagamniya a shawa'a taguwa mai dundumi summa ila ma huwa aswa halan sannan an kamanta su ga abin da abin himunan hali huwa amal basira shine makabtar gani wato makabcewa ta basira wal asalu amiyuna استثقلت الضمة على الياء ونقلت إلى الميم بعد خلف كسرتها ثم بين أما هم بقوله الحمد لله Thank you. وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله منا وجاءك الله idan kun sun wanda ya yi limanci sallar isha'i sai ya kana shi fata da sura wata a ta farko da ta biyu sai ya karanta fata kawai kuma ya ce lokacin da aka yi sun rubutu ya ce yi ya san da ba ke manci ba ai ana yi haka shi ne muke neman karin gari da malam da da Allah sawaka hmm. wato shi yasa aka ce yana da kyau mutane wato su yi karatu kuma su yi mai tsagi a yanzu wanda duk ya karatu ya san cewa in mutum ya tsallar isha ya karanta fatiha ga raka a farko sura aka karanta bayan ta ko aka kuma kawo raka a kuma aka karanta fatiha sura aka karantawa to in ya zan ba karanta sura ba a yi mi in an ƙari a yi mi <laughs> sai a sajada to in ya zama kuma da rabkana ba a yi sajada ba mamu ba su sani ba liman ya manta har kowa ya ta yata an ka ce babu komi sai inda ya bar wani abu kaɗan ya ce ka surati ma'umul ƙura'ani ko to kaga nan an ba da huskoki biyu to shi tashi fuska ta ganganci ya ce da gangan ya bari ya san ana ya da gangan ya bari to kaga nan in abu in mutum ya ce ya ba suna da gangan ga sallah sallah na ya baci to in kuma da ya ce mana a aishi an ce cikin masaba imamu abu hanifa an ce faƙar umatar salamin alƙur'ani to sai mu ce mai to ba karanta fatiha sai zan sallah da abin da sawaka amma nan wanga mana manhaji wanda ya biyo karantarwa sunna ci bisa ga fahimtar masab malik don haka wada yayin nan ya yi ƙarhin hali tun da ya yi haka nan to kashe sake eh. kuma Allah mahu sallan na a taru musu ita ka ta lalace a sa ta raga Allah sauƙaƙa hmm. na'am gasu da Allah ina ina hukuncin a soha yawa ina hukuncin nan da ake lallace gawa lokacin da za a sanya ta a cikin kabari na'am ko suna sa tabarma ko kuma wani kyalle hmm. don a rufe ta kafin a sarkace ko akwai wani hukunci da shari'a eh sutura ne aka yi eh, sutura na aka yi amma an ce kada a yi da mai tsada don zai zan mubaha eh an kai da mai tsada ya zama karuhi zan eh, dai kowa na iya yaba mashi ko zanen na ko tabarma hmm.

sun ci gaba a tambayar da ta karshe ke ko da halitta ko yana da kyau a samu wani ya yi wa yayyawa mata ya samu nasiwa a makaranta ban gane ba a matsabarta rubutun nasu gaskiya akwai matsala ya san kyakkyata kawai abin da yake magana yake cewa ko yana da kyau a samu wani ya yi ma yayi da nasiha a matsabarta idan an kawo gawa kafin a sa cikin kabari a in aka zo jana'iza lokacin da an ka zo da gawa ko lokacin da an ka ce an yi mutuwa ana gidan da aka bugna gawa to bai kamata a ce komi ba sannan cik aka yi amma lokacin da an ka birni to ana iya nasiha domin sanda aka abin nan wasu yawon halfaha ko haɗin jana'izar da murya ba a son a yi ba a son a daga murya an son a faɗa mutane cikin tawabi da cewa mutum abin ya zama wa'azi amma bayan an burne ta sanda ake cewa ya roƙa mata ubangiji to wannan ana iya nasiha nan makabarta ko gidan da an ka abin nan eh Allah ya taimake mu sai da tambaya na gaba yake ana gafar ta malam na farko ne na addu'a Allah ya kara haka kai ta da musulunci baki amin a yake gafar ta malam idan tafiya ta kama mutane haka ranar juma'a eh a suna kan mota ba su sauka inda ba su samu inda masallaci yake ba na'am kuma ga lokacin juma'a ne yake yi ya za su su bari su ya zuho ko da ma juma'a bata waje ba gare su ba matafana eh, suna cikin mutum hudu annabi ya ce juma'a bata waje ba gare su ba kwana hudu ingatattu ko kuma kwanukan da yake iya sallah ishirin ga wuri to in yazo sai aje kasar sai ci gaba da cika sallah don ana ana sallah ishirin ko ba kun hudu ba hmm. to in yanzu za a sallah ashirin ba akwai hudu ba to ana ajiwa hmm. sai abin da na uku shawara da wanda yake yi ina ganin da shi abba ko ga karatun na'am karatun nan da ya shekara kusan nawa ana yin sa amma da ya ce a ƙara mutane don wasu ba sani ba insha Allah ana karatu a nan kuma <laughs> aikin su mallan lawal na mai tambaya akwai wani abu da ya mai jazbin su ga yan haka ko kuwa sun yi ne domin zamantakewa su to kullum aiki yana kyau da manuha yana lalacewa da manuha a idan ni na ce bari in karanta juz'i biyar a samu mutum shidda kowa ya karanta biyar nau kenan sittin mun sauki ƙwararri ko mun sauke ba ke mun kai addu'a kaga abu na mai kyau su amma in akwai wani abu da ya sa a yi haka to wani abin shi aka san a san kyau ne ko rashin kyau ne hmm. kila suna son su yi addu'a wani abu na taso musu sun karta sun karanta kurani ba matsala ko ni wata luwa ta taso bai suka taso suka karanta mai kurani kan haka ba matsala amma in akwai wani abu wanda zan akwai wani abu da ya shigo to shi aka magana kai ne Allah gane da mu shi ai mun kai magana yanzu wannan ba lai yanzu hmm. kai ya aka bi wannan hanya ta gidan talabijin ya aka kai garawun to ya aka kai gabas to hanyar duk da za a fara cimma hagu ko to yana zin gidan na na ko ana gayyata dukkanin musulmi ba dauke mu kowa ba zuwa kan ba a yi kokari a yi tururuwa a ce Allah ya kai mana rayuwa wannan wa'azi ko san wa'azi na na Afirka don akwai nijar akwai togo akwai ghana akwai birkina akwai abin nan benin da don allah su da nigeria اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الان انك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙon haka da ayyukanmu mu haga mana zunuban mu Allah ka ba mu aljanna ka firdausi Allah ka shirya da zuriyar muka saya mata albarka malan malan da ya karanta da mu ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi da sanya wannan karatu ya zama musabbabin shiga aljanna firdausi da shi da zuriyarsa da 'yan uwansa da sauran jama'an musulmi baki ɗaya sauraren da muka yi na wannan karatu Allah ka daidaita mu da abinda Malam malai karantar da mu shi bisa ga sawaba ya sanya aljanna firdaus ita ce makomin baki ɗaya muna da yan uwa waɗanda ba su da lahiya ubangiji Allah ka ba su lahiya akwai alhaji muhammadu altina sarkin fawa yana kwance a asibitinsa ya ba shi da lahiya da sauran dukkan yan uwa waɗanda ba su da lahiya muna roƙon Allah shi ba su lahiya mu karanta suratul ihlas kafa ɗaya, mu roƙi ubangiji Allah ya sauƙaƙa musu mu yi tawassuli da wannan sura Allah ya ba su lahiya بكن يوم أول مسلمي دباس الله يا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولن يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أصاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم